haba dan Allah wa me ki damin ki ne sai ba ki hakuri nake amma kin ki eh ba zan hakura ba ai da gangan kai min to shikenan kin ga ya hakuri baby ba zan sake ba kin ji i'm so sorry to ba kai ba ne ba kullum sai kai ta kullum sai kai min laifi <laughs> kullum ka tumana hakuri